domin fa'are wada jitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masauraro barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararen yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba kadun waɗanda aka sace a sanadiyar hari kan jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna. Rashin tabbas na hanyar da aka ɗauka don kubutar da su ya sanya raka lamarin da kiraye-kiraye da kuma addu'a. Daga nan kuma za mu ji wani shirin kula da marayu. a rufe tafsiri a masallacin Uthman bin Affan, Sheikh Husaini Zakariya ya buƙaci ɗaukar duk matakan da suka dace don kubutar da mutanen. To ina roƙon gwamnati ta sa baki a cikin wannan harka ta yi duk abin da ya kamata ta yi domin ta kwato waɗannan mutane daga hannun waɗannan wato 'yan ta'adda ko kuma ta shiga yarjejena da su don kwato waɗannan mutanen domin ba su ji ba su gani ba al'amari ne kawai ya da su kuma yana iya tsara kowa daga cikin mu nan sai dai fatar mu da kuma roƙon mu ga Allah subhanahu wataala kafin wani abu ya faru na ceto su ko kuboto da su Allah ubangiji ya tsare mana su lafiyar su da mutuncin su kuma ya kare su ya ba su lafiya sannan kuma ya ba su haƙuri da yarda da abin da Allah ya shirya ma kowa shi zai faru amma mana addu'a ga Allah subhanahu wataala ya kwato su suna masu lafiya da koshin lafiya kuma suna cikin mutuncinsu da kuma ainihin wato hayyacin su to kaga Najeriya muna da alkawarin da muka dauka wa junan mu shine kowa ya zauna inda yake so a Najeriya kuma ya rayuwarsa yadda yake so sannan ya addinin shi yadda yake so wannan ya zama wajibi akan gwamnatin Najeriya ta tabbatar da haka cewa duk ɗan najeriya da ya je bangare na najeriya don ya zauna ya kasuwancin shi ko ya noma ko ya wata sana'a ko ya wata rayuwa da yake so ya yi ta kare haƙƙinsa ta kare mutuncinsa ta kare masa dukiyarsa da rayuwarsa baki daya idan aka yi haka za a zauna lafiya a najeriya kuma arziki zai haɓaka sannan za a samu wato haɗin kai tsakanin duk ƙabilu da kuma addinai baki daya wajen wanzar da zaman lafiya tsakaninmu. mu wannan shine nake fatan Allah su yarda idan har muka yi haka za mu samu ci gaba a wannan kasar haka saboda haka gwamnati idan ta shigo da mutane a harkokin tsaro kamar ta shigo da mutane a harkokin tafiyar da arziki ya ka samu arziki yanzu da yawa a kasar nan to ya kamata kuma a cikin harkokin tsaro ta shigo da mutane su ma su taimaka wajen wato ganin cewar an zauna lafiya kuma an samu aminci a wannan kasar wato mulki amana ce wadda Allah yake ba mutane waɗanda yake so ko zaɓa daga cikin al'umma amma wannan zamanin mutane ke fitowa su ce a zaɓe su kuma su amfani da dukkan abin da yake na ƙarfi ne na dukiya da tarin mutane da hadda yaudara hadda zamba don a zaɓe su to idan manufarsu sun hau ne saboda su gyara abin da ya ɓaci sannan su saita abin da ya karkace to wannan Allah zai taimake su su ci wannan burin kuma su samu lada idan sun mutu suna cikin mulkin Allah ya musu daukaka da a shiga aljanna in kuma sun shiga ne sun yi amfani da waɗannan matakai don su ci dukiyar mutane sannan su yi buris suna kallon ana kashe mutane ana kona dukiyar su to tun daga nan ubangiji yana gaya musu cewa ko tsira ba zai wulakanta su a duniya sannan kuma gobe kiyama zai musu azabar da babu ainihin mai ce ma Allah ya hakuri wani na san shi dan uwana ne ko abokina ne ko sarkina ne ko mahaifina ne ko wa ko wa ko mai wannan don haka yana kira zuwa ga shugabanni gaba daya su farka da abin da suke kai na mulki wajen kare dukiyar mutane da rayukansu da addininsu da martabarsu da mutuncinsu in ba haka ba to tsakaninsu da mutuwa lokaci kaɗan ne kawai don haka kowa zai koma ga Allah kuma zai ga abin da baya so don yayi abin da yake so a nan duniya. Mun gode Sheikh Hussein. Shi ma fitaccen mai sharhi kan fitinar satar mutane Farfesa Usman Yusuf ya buƙaci duba kadun waɗanda aka sacin don sako su? Kirana wayannan wayanda suka yi garkuwa da su cewa 'yan adam ne halitta Allah kamar su su kalle su da idan rahama cewa nan matafiya ne babu abin da suka yi musu su sako su don Allah don annabi kirana da su kenan wayannan matafiya ne wannan sosai ya same su su sako su ga iyalansu kirana kenan malam nasu da nan wayan suke garkuwa da mutanen nan Warfishu wannan ya nuna kamar uh, nuna hotunan nan da mutanen nan ke yi kamar suna nuna mutanen suna nan amma watakila ko suna bukatar sai an yi musu magana ne sannan su iya sako mutanen. Eh wato mu mun haɗu da 'yan uwan nan wanda ake garkuwa da su a daji. Duk wanda ɗan uwan shi na cikin wannan hatsari ba abin da muke yi a masallatai yanzu da coci na kristoci sai addu'a Allah ya fito mana da su lafiya kuma ka ga ɗan uwanka an fito da hoton shi za ka yi hamdala ka ce eh yana nan da ran shi amma har yanzu kana ɗarɗar ruwa da sanyi da kura da sauro da kuda duk yana kan saboda haka fito da hoton nan da aka ya gwada ma 'yan uwan cewa eh suna nan da ransu abin hamdala ne amma mun ci gaba da addu'a cewa ya Allah ka fito da wa'annan eh, bayan Allah ya Allah ka mai da su wurin eh, iyalansu lafiya gwamnatin tarayya su ga duk yadda za an fito mana da su daga daji sannan kuma a ga yadda za a kawo tsaro a ƙasan nan na gwamnatin tarayya wanda gobe kiyama Allah zai tambaye su dukansu Allah ya sa su jaraba hannu yanzu kuma ku biyo ni mu ji shirin da kwamitin marayu na Abuja yake yi na kula da karatun marayu da kuma Jibril ta ce za ta fada da shirin zuwa wasu jihohin na arewa ga bayanai daga jagoran koli na kula da kadun marayun Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe kenan an tara abin da ya kai miliyan arba'in ba kaɗan ba wannan ne kadai abin da aka tara ba an ba da gudunmuwa ta atamfofi da shadda da suka kai turmi 375 an ba da zannuwan gado wa marayu mata guda ashirin da muke so mu aurar waɗanda iyayen sun rasu babu masu aurar da su zannuwan gado guda ashirin mun bayyana muku shirye-shiryen da kwamiti ta yi da kayan abinci da tufafi da muka gayyaci jama'a aka raba wa marayu da kuɗin ɗinki da aka ba kowane maraya naira dubu biyar kuɗin ɗinki bayan tufafi bayan buhu na shinkafa an kashe kuɗi da ya kai naira miliyan ashirin da biyar da dubu ɗari tara da dubu shida da ɗari tara da naira sittin sannan kwamiti sai ya zamana idan ka cire wannan kuɗi daga adadin abin da aka tara abin da ya saura a asusun kwamiti yanzu naira miliyan goma sha biyu da dubu ɗari biyu da sittin da shida da ɗari tara da arba'in da bakwai a wannan kuɗi kwamiti ta yi matsaya za ta ɗauki nauyin marayu guda ɗari da za a sa makaranta domin a lura da iliminsu a wannan shekara mun ɗauki guda ɗari za a sa su a makarantun gwamnati inda uniform za a ɗinka musu da ɗan sayan littafi da biro da abubuwan da ba masu nauyi ba kowane maraya za a kashe masa naira dubu hamsin saboda haka su ɗari za a kashe musu naira miliyan biyar in allah ya kai mu baɗi sun wuce aji biyu sai mu sake ɗaukan guda ɗari su ma mu biya musu miliyan biyar su kuma wa'annan a ƙara biya musu miliyan biyar kenan Allah ya mana tsawon kwana bajet ɗinmu akan education shekara mai zuwa zai zama miliyan goma sanda waɗannan za su kai aji shida to a lokacin muna da set na marayu ɗari ɗari sau nawa sau shida a lokacin bajet mu zai zama naira miliyan talatin ta fuskar karatun marayu na firamare kamin mu tsallaka sakandare kamin mu tsallaka waɗanda suke ƙoƙarin wucewa zuwa jami'a bana an ɗauki marayu guda ashirin da za a aurar da su kowace marainiya za a kashe mata naira dubu ɗari uku kaya da za a mata shine naira miliyan shida sannan kamin a yi auren nasu amaren za a yi musu kos na koya musu sana'a kuma a ba su jari su marayun yadda in ta je gidan miji da ya sana'a ta da ɗan jarinta ba za ta damu mijin da sai ya kawo kuɗin data ba an yi sa'a sai a zauna lafiya to wannan shine abu guda biyu da yake gaban kwamiti idan mun hada miliyan biyar da miliyan shida za mu ga miliyan goma sha ɗaya kenan abin da zai saura a asusun kwamiti naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da sittin da shida da ɗari tara da arba'in da bakwai a wannan ne ake bukata a ga an yi wa wa'annan marayu kos na koyon sana'a da kuma ba su jari kuɗin ba zai isa ba Gudunmu da za ku ci gaba da kawowa zuwa wannan akawun na marayu ko da bayan mun rufe tafsiri in Allah yadda zai ɗauka mana nauyin wayanna aikace-aikace gaba ɗaya yadda kuka ji tausayin marayu Allah ya ji tausayin 'ya'yanku ranar da 'ya'yanku za su zama marayu. Hakika agazawa maraya na da muhimmancin gaske da rage abubuwan takaici a yankin arewacin Najeriya. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe Allah ya yadda za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu mu’ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.